يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن illa الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد malamai da yan wada dalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka. da nuna mana wannan yammaci na juma'a shida ga watan jumadal akhirah hijira 1444 wanda kuma ya daidai da talatin ga watan disamba miladiya 2022 muna a cibiyar annur ne da ke bisa titin zaga a unguwar nama da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin sahih imam bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitab mana ƙibil ansar littafi ne da ke bayani akan matsayi da kuma darajoji da falaloli na al'ansar su ne mutanen madina mataimaka musulunci mataimaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu tashi akan babi na goma sha shida babu manaqib ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu darasin mu na 577 kenan za mu gabatar cikin wannan yammacin da iko Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب ما ابن ابي كعب رضي الله عنه قال حدثنا عبد الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد المنوع عن إبراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا أزال أحبه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وبعد أبي وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وغول وغول بن كعب babu manaqib ubay ibn ka'ab wannan babi na magana ne da matsayi da kuma darajoji na ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu imam bukhari rahimahullah ce haddathana abu walid shine hisham ibn abd al-malik hisham ibn abd al-malik at-tayalisi قال حدثنا شعبة شين ابن حجاج الأتكي أبو بسلام عن عمرو بن مرة عن إبراهيم شين النخعي ابن قيس ابن يزيد النخعي عن مسروق شما ابن قيس عن مسروق آه ابن ال... ابن الأجدى بارك الله فيك قال مسروق ابن الأجدى أنا بعد الأباري ya ce zikir abdullahi bin mas'udin inda abdullahi bin amur radiyallahu anhuma an ambaci labarin abdullahi bin mas'ud agun abdullahi bin amur ibn al'as faƙala sai shi abdullahi bin amur ya ce za ka rajulun a shi wancan yana nufin abdullahi bin mas'ud rajulun wani mutum ne wato gwarzo kamar yadda aka yi gwarzon shekara nan sokoto bana ko ina ga fara musabaka ƙur'ani ina ga bana aka yi gwarzon shekara sokoto ko ko habibu ina yake haka ne ko eh duk gaba ɗaya ai an ce gwarzo ke nan eh. to Allah ya ƙara eh, gwarzayen da yawa da yawa da yawa shekaru masu zuwa hmm. amma sai an tashi tsaye yace zaka rajulun wannan ai wani mutum ne la azalu uhibbuhu ba ni gushewa matukar rayuwa ta uhibbuhu ina son sa domin sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa game da sha'anin sa khudhul qur'ana min arba'a ku nemi karatun alqur'ani wurin wasu mutane guda hudu min abdullahi bin mas'ud daga abdullahi bin mas'ud fa bada bihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam cikin su hudun ma sai fara da abdullahi ibn mas'ud wa salim maula abi huzaifa da kuma salim maula abi huzaifa wa mu'adh ibn jabal da mu'adh ibn jabal wa ubay ibn ka'b da kuma ubay ibn ka'b ana tuna da abin da sa'ad ibn ubada yace lokacin da aka jero gidajen ansar aka kai gidan su karshe <laughs> me yace yace duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita kowa akan mu ce mai to ai ba aya ya ambaci gidanku tun da ya ambaci gidanku ya fifita ku kenan wasu ko gidajensu ba ambata ba an bayyanta ko to shi ma ubayi haka nan a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarshe hudun ya ambace shi ko wasu su ko ambata su ba ai ba amma kun ba su da manaqib din ne ko ba su san alƙur'anin ba ne sun san alƙur'anin sosai amma saboda haka falala ce da ubangiji ya keɓance ya ba su saboda haka ya zama naɗin a gare su na'am alaramma قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا جندر قال سمعت شعبه سمعت قال سمعت قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ان الله امرني ان اقرا عليك لم يكن الذين كفروا قال وقمن قال نعم فبكى حدثنا محمد بن بشار منين لك بنسى بندار قال حدثنا بندر shi kuwa sunansa ya ambaci sunan wancan bai ambaci kinaya abin da lakabinsa ba ko sai ambaci lakabin bai ambaci sunan ba قال سمعت شعبة شيخ شعبة سمعت قتادة شين ابن دعامة السدوسي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ما أبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك Allah maɗaukakin sarki ya umarce ni in yi karatu ka saurara min. In yi karatu ka saurara in al'ardu alaik. lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab karanta wannan suran ka saurara qala ubayyin yace wasammani kuma Allah ambaci sunana qala na'am annabi sallallahu alaihi wasallam yace kware ku fa baka sai zuda da hawaye hmm wato ku jin dadi ma akwai kukan da ake mai na musamman me bambancin kukan jin daɗi da kukan bakin ciki eh wannan sanyi wannan zafi ya zafin bambanta eh hawayen murna sanyi ne gare shi hawayen bakin ciki kuma zafi to abinda malamai suka ce kala abu ubaid abu ubaid al ibn sallam kenan yace al-murad bil ardi ala ubay li min ubay minhu al bai wa yatathabbatu fiha saboda me aka ce nabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ba ubay wannan surar ubay ya saurara domin ubay ya eh, nakalci karatun wannan surar ko daga nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbatar da yadda karatun yake a lokacin ba ubayyu zai zama malami annabi sallallahu alaihi wasallam ubayyu dalibin annabi sallallahu alaihi wasallam ne akwai al'ardu ala sheikh ko daga cikin wujuhu tahammul alhadith ko to a lokacin shi malamin har yanzu shine malami ko ko dalibi ne a lokacin da dalibi zai karanta malami na saurare har yanzu malamin malami ne in shine ke karatu in kuma shine ake karanta ba as-sama'u min lafzi sheikh malami na karatu kenan ko al'ardu kuwa dalibi shike karatu ko a wurin yanda aka saba kenan saboda haka da jin wannan ma sai a ce a to anan kenan ubayyu ya zama malami annabi sallallahu alaihi wasallam yanda aka saba kenan to shi yasa sai malamai suka yi ƙoƙarin samar da wata mafitar da za su wanke tunanin al'umma tunanin ɗalibai iri-irinmu game da wannan din suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ba ɗalibin ubayy ibn ka'ab bane sai dai me Allah subhanahu wata'ala yana so annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ne ubayy ya ƙara saurarawa don ya ƙara naƙalta wannan surar daga manzo sallallahu alaihi wasallam annawa ya tasabbatu fihi eh, fiha wal yakuna ardul qur'ani sunnah kuma al'ardu ala sheikh ɗin, ya zama kuma sunnan hanyar ɗaukan alƙur'ani karatu ba shi kenan sai ya kasance a sama amin labdi sheikh ba shi ne ce wani tambihi ala fadilati ubayy ibn ka'ab da kuma me sadakar da mutane akan cewa shi ma ubayy ɗin fa yana da falala wa taqaddumuhu fi hibz alquran da kuma gabacin sa da har da Al-ƙur'ani. har Allah subhanahu wataala ya ambace shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta alqur'ani ubay ya saurara da haka nan akwai daraja da kuma falala ga shi ubay ibn ka'ab cikin wa imam bukhari kenan na kawo wannan hadisi a cikin manaqib ubay ibn ka'ab نعم على رمى باب ما ابن ثابت بن عبد الله عنه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه جمع القرآن على أهل النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت قلت لأنس من أبو زيد؟ قال أحد أمومتي باب مناقب زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى شين ابن سعيد القطان قال حدثنا شعبة شين ابن حجاج يا قباتيم القتادة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال جمعا جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة متون فقني سك تارى القرآن سك يشوق بنتي جاقورن تورن تترى القرآن أزامن من صلى الله عليه وسلم كلهم من الأنصار kuma dukkan su cikin ansar suke ubayy da ɗayan su ubayy ibn ka'ab wa mu'az ibn jabal da mu'az ɗin jabal wa abu zai, da kuma abu zai wa zai ibn sabit da kuma zai ibn sabit wannan ma ɗin da aka mata a ce na cikin manaqib ubayy ko am qultu li anas sai na tambayi anas In inji qatada kenan man abu zai na ce mashi wane ne abu zai don ba mashhur ba ne kada sai ce ahadu umumati ɗaya ne daga cikin ‘yan uwan mahaifina ake ce ma eh, likinaya abu zai a satin da ya gabata eh, wannan hadis din ya tunatar da ni tambihi da wani yamin a lokacin da muke magana kan manaqib mu'az ibn jabal ana iya tuna eh, manaqibu mu'adh ibn jabal ko a inda nake <clears throat> a'lamukum afradukum ko nace mu'adh ibn jabal haka ne ce ko to bayan mun gama wani min tarbihi cewa zaid ibn sabir shine afrad kuma da fadi na gane cewa haka ne mu'adh ibn jabal shine a'lamukum bil halal wal haram ko sannan zai ibn sabir kuma a'lamukum afradukum wanda ya fi ku sani ilimin gado har yana da ƙa'ida eh, mai suke cewa eh, arba'atu zaidin zaidiyatul arba ana iya tuna da wannan ƙa'idar a zaidiyatul arba waɗanda muka yi karatu da su a rinjin sambo na littafin farilla na risala sun riƙe mun kuma sun canye to su suka sani ga sani na dai na san mun yi su zaidiyatul arba a koma wurin dr saminu eh, gobir dr saminu yakubu sardauna yanzu haka yana karantar da ilimin gado din masallacin abubakar siddiq da ke diplomat wurin su yahaya alibawa rana attanin bayan sallan magariba ko wacce a tanin sai yin uzuri ya girta a kokari a samu wannan ilimin na ma'alarar ma قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد إن هذا الناس أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوز به أهل بدعوة الله وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد شديد الكد يكسر يومئذ الاثنين أو ثلاثا وكان رجل يمر معه جعبة من النبي فيقول انشرها لأبي طلحة فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأم ويقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك فهم من كهان الأم نهر دون نهر أرى رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لو شربتان أرى آه، قدم سوقهما في قدام الكرب على مكنونهما في في أقوال القوم ثم ترجعان فتملأانها آه، ترجعان ثم ترجعان فتملأان ثم تجيئان فتبرجان في قبل ولا وقع السيف من يدي من يدي أبي سلمة إما مرتين وإما ثلاثا باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه أبو طلحة من إنام أنس بن مالك Eh, abu talha na daga cikin masu ginan kabari a nan eh, madina sannan abu ubaida amir ibn jarra shi kuma cikin muhajirun shi ne mai ginan kabari a cikin muhajirun shahararri to abu talha shi ne wanda ya gina ma annabi sallallahu alaihi wasallam kabari abin da suke yi madina lahadi su kuwa madina eh, makka shakku suke hmm? sai Allah ya zaɓa ma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke ginan lahadi sai aka gina mai lahad imam bukhari yace haddathna abu ma'mar shine abdullah ibn amr al-muqad ana ce mai kuma al-aqadi قال حدثنا عبد الوارث شين ابن سعيد قال حدثنا عبد العزيز شين ابن سهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم أهد ranar da aka ce yakin Uhud ya kai in hazama nasu an annabi sallallahu alaihi wasallam mutane sun watsi ma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsanani yayi tsanani wa Abu Talha baina yadayin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko Abu Talha yana tsaye gaban annabi sallallahu alaihi wasallam mujawwabun bihi alaihi bi hajafatin lahu wa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya da garkuwarsa wa kana abu talha rajulan ramiyan abu talha kasance mutum ne kwararre abin ga halbi halbin kibau shadidan hiddi mai tsananin eh, ɗaure abin nan tsirkiya ne an san tsirkiya ko alwatar ɗin yadda ake ɗaura eh, abin nan kibiya daga wannan ƙarshe zuwa wannan ƙarshe don yin ɗaura tsanantawa yake sosai ƙarfi tsantsantsan shekis shadidul ƙid yaksiru yau ma'izin ƙausai ne au talata a yini ɗaya saboda halibi yakan kare baka biyu ko kuma uku saboda tsananin ja kame a saki baka biyu yakan kare cikin yini guda ko kuma uku wakanan rajin ya murru idan mutum wani mutum ya zo wucewa inda abu tsalha yake yana tsaye ne annabi sallallahu alaihi wasallam na bayan shi suna fuskantar kafirai shi ko yana wa annabi sallallahu alaihi wasallam garkuwa to in wani musulmi yazo zai wuce ma'ahu al-ju'batu min an-nabl yana rataye da kwari eh, na baka fa yaqulu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai kunsur hali abi talha zube ma abu talha waɗannan kibo kai ko kai tafiya unshur ko unsur unshur ya rubuta muku hmm, unsur da akan samu haka ne wasu abiyat da malla abdullahi ya rubuta ya zo da shinun din madadin wasu na ganin cewa ai sa'un addaidai ya zo da su a iza maratta maratta hayye hayyahum shur alaihim lu'lu'an wa zabardaji wa iza mararta maratta idan za ka bi garinmu da ake ce ma maratta ya fahimta ko hmm. hayyi hayyahu kauce wurin to ka gaida danginmu da ke wurin wansur ka watsa musu ko wansur ka watsa nan. an ce wanshur kuma ya za a ce a tara ko to duk yana ɗauka wannan ma'anar in wanshur ka ce in wansur ka ce amma an fi amfani da wansur alaihin ka watsa musu allu'ulu'i da kuma zabardaj to a dabi sallallahu da salima ya ce mato ka zube ma talha abu talha wannan kibon ka ta tafiya fa ashrafa annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ila qawl da annabi ya dago kanshi yana son ya daka kafiran to mai abu ya ce fa ya yaqulu sai abu ya ce ya nabi allah bi abi anta wa ummi ce ya annabi allah da uwata da ubana duk su zama fansa gare ka la tushrif kada ka taso da kanka yusibuka ma'a yusibuka sahamuhum in ba haka ba kibon da suke halbowa fa za su same ka min sihamil qawl daga kibon da su kafare ke halbowa sheku abu talha na nan ya tsaya annabi sallallahu alaihi wasallam na baya ne gashi yana rike da garkuwa kuma yana rike da kibiya halbi da yake yi yana ba annabi sallallahu alaihi wasallam kariya nahari duna naharika abu tsala ce to kirjina ya zamo shi ne gaba ga kirjinka duk abin da zai same ka yanzu ni zai fara samun tukun to sai anas ibn malik ya ce walaƙad ra'aitu aisha binta abi bakr yace tabbas na gana na aisha ɗaya abi bakr siddiq wa ummu sulaim da kuma ummu sulaim mata ita abu talha ɗin kenan wa innahuma lamushammiratani sun jajjaye wato sun dagi sannan sun yi eh, ɗamara ko to me suke yi a wannan lokaci ya ce lamushammirat ara hadama su eh, ƙihima ya ce saboda tsananin aikin da suke yi abin nan mun mundaye da suka sa ga kafafunsu duk ina gani sun kizani alqiraba ala mutunihima suna ɗauko salkuna sai su jefa gabansu me suke da salkunan tufriganihi fi afwahil qawm suna zubawa a bakin waɗanda aka jima ba su iya tashi zo suna ba su ruwa suna sha su bi wannan musulmin yana kwance yana su ba shi ruwa isha su bi wancan su ba shi ruwa ce su bi wancan su ba shi ruwa isha aikin da suke yi kenan su ko na uhud din wajen madina ne kadan. kamar kilomita uku ne daga eh, masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma su ce mil uku zuwa dutsen uhud sai eh, tufirganiha eh, tufirganihi fi afwahil qawm thumma tarji'an ɗarwan suka ƙare sai su koma kuma ha sai su cika kuma salkunan sun mata mataji'ani sannan su zo da ruwan fatufriganihi su ta zubawa ala fi afwahil qawm a bakunan mayakan musulmi da suka samu rauni a wannan lokacin eh, Uhud cikin shekara ta uku aka yakin Uhud ko bayan hijira da lokacin ba saukar da ayin hijab ba saboda haka yadda eh, anas ya siffanta sun yi ɗaura ɗamara har mundayen ma da suka sa kafansu ina gani a wannan lokacin shi dai anas yaro ne na ɗaya sannan kuma ba ba saukar da ayin hijabi ba na biyu sannan na uku kuma wurin yaƙi ake ya fahimta ko eh, saboda haka wasu dokoki da ƙa'idoji da ake kulawa da su na hijab a wannan lokacin abin nan ana sassauta su eh. don lokacin musulunci ne ake so a ceta da kuma mayakan musulmi walaƙad waƙa saifu walaƙad waƙa saifu min yadda abi talha ya ce a wani lokacin an samu ɗan natsuwa ha abu talha ma gyangyaɗi na kwasan shi takobi sai fi hannun shi ya faɗi in ma marata ne au in ma talata har so biyu takobi na faduwa hannun shi yana daukowa au salatan ko so uku a lokacin da aka samu dan sauci kenan babu talha da irin manaqib din shi kenan da gwarzantakan da yayi a lokacin yakin Uhud dukkan su gaba ɗaya ajazahumullahu wa radiya anhum بعض مالك عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن Yusuf. قال سمعت مالكا يحدث ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله مولى عمر بن عبيد الله عن سأل ابي وقاص عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاهل لاهل يمشي الارض لا احد لا يقول, يقول لا, لا, نعم. لا احد يمشي الارض نعم يقول نفسي المشي إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام قال وفيه نذر هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل الآية الآية قال مالك الآية أو الحديث بعض مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه درجوجي دكما متين عبد الله بن سلام حدثنا عبد الله بن يوسف سمع التنيسي المصري قال سمعت مالكا إمام دار الهجرة يحدث عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله ينا كرن تدني حديثا ديجي جمال مصر أبي النضر عن عامر ابن سعد ابن أبي وقاص دق عامر ابن سعد عن أبيه شيكو ياجي جماعة قصة سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال ma sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ahadin an taba ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce ma wani mutum yamshi alal ardi dake tafiya a bisa ban kasa ba innahu min ahlil janna cewa ciwon nan mutum yana daga cikin mutanen aljanna ɗayan aljanna illa abdullahi salam face ga abdullahi bin salam kaɗai na ji ya yi wannan furucin to malamai sun ce to shi sa'ad bin abi waqqas din fa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam mai bishara da aljanna ko to saboda menene bai ambaci kanshi ba malamai suka ce tawabu'un zan bai ambaci kanshi ba ko kuma lokacin da yake ba da labarin in shi ya ɓoye kan shi shi sa'ad ibn abi waqqas to sauran waɗanda aka yi musu bishara da aljanna fa malamai suka ce lokacin babu ɗayansu a bisa durun ƙasa sai abdullahi bin salam din saboda haka a lokacin da yake ba da labarin wani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai bishara da aljanna wanda shi sa'ad ibn abi waqqas ya sani to bai san wani ɗaya da ke tafiya ga shiraye raye a doron ƙasa ba a wannan lokacin da yake ba da labari annabi sallallahu alaihi wasallam yawa abdullahi bin salam bashara da aljanna amma lokacin da shi sa'ad ke ba da labari wane ne ke bisa doron ƙasa bankin shi sa'ad din daga cikin waɗanda annabi yawa bushara da aljanna ya ce to sai abdullahi bin salam shi kade sannan qala sai ce wa fihi nazalat hadhihi al-aya yace kuma ga sha'ani abdullahi bin salam Allah ya saukar da wannan ayar wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi inda Allah subhanahu wataala yace qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani isra'ila على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ce kul kace masu kafiran maka ara'aytum kuma da labari in kana min indillah in wannan alqur'ani da kuke jayayya da shi kuke musu in ya tabbata lalle daga Allah ne wa shahi wa kafartum bihi sai zan ku kuka kafirce da Alƙur'ani wa shahida shahidin min bani isra'il aka samu wani mai ba da shaida ya ba da shaida daga cikin bani isra'il ala mislihi kuka ce to anan mislu silaci wa shahida shahidin min bani isra'ila alaihi aka samu mai ba da shaida daga cikin banin isra'ila ya ba da shaida kan alƙur'anin nan cewa tabbas daga wurin ubangiji ne mana sai shi ya imani wastakbartum ko kuwa kuka girman kai kuka ƙi imani menene zai kasance jawabin ƙuranar alkiyama ga ubangiji a lokacin kun zama azzalumai kenan fa'in Allah la yahdil qawmaz zalimin Allah ba shirye da mutane azzalumai wasu kuma suka ce shahida shahidun taura ake ba Abdullahi Salam ba wa shahidun min bani Isra'ila ala ala to eh, al sai shi Abdullahi Yusuf ɗalibin imamu Malik at-Tunisi al-Misri yace to nan fa ni ban sani ba qala malikun al-aya imamu malik ya faɗi dalilin saukan wannan ayan ne da wannan kissar daga gare shi cewa shi fahimtarsa nan? afil hadith ko ko a'a wannan dalilin saukan wannan ayan duka cikin hadisin da sa'ad ibn abi waqqas ya bada labari ne ya ce to ni nan faɗi abu ya ɗaure mini in ji abdullahi ibn yusuf ko at yana gani yana yiwuwa ya kasance tafsirin imam malik ko kuma imam malik shi abin da ya fahimta kenan cewa a sanadin abdullahi ibn salam wannan ayat ta sauka cikin hadisin ne ko kuma a'a shi fahimtarsa ne ya faɗi abin da ya gane to ne bai iya bambanta ba idan ya kasance daga imam malik ne in ya sa cikin hadisin ya zama mudraj an fahimta ko in kuma ya kasance cikin hadisin ne to da shi kenan to su kuma malamai ba su ba da mafita dangane da wannan taraddud da abdullahi bin yusuf ya yi ba allahu a'lam kuma yana daukan dukkan guda biyun baki daya cewa abdullahi bin salam ne shine ashahid ko kuma ya kasance a taurar don a taura din shi abdullahi bin salam inda ya samu wannan ilimin kenan hmm? na cewa tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam aikakke ne daga wurin ubangiji kuma alqur'ani daga wurin Allah ne na malaramma قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا قال حدثنا عبد الله بن سلمان عن ابن عون عن محمد عن قيس بن عباد قال كنت جالسا في مسجد المدينه فدخل رجل على وجهه اثر الخشوع فقالوا هذا رجل من اهل الجنه فصلى ركعتين تجوز فيهما ثم خرج وتبعته فقلت انك إذا دخلت المسجد قالوا هذا رجل من اهل الجنه قال والله ما ينبغي لاحد ان يقول ما لا يعلم وساحدثكم ذاك رايت رؤيا على احد النبي صلى الله عليه وسلم فاقتصتها عليه ورأيتك أني في روضه ذكر لفئتها وفضلتها وسطها وسطها وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء في أعلاه عروة فقيل له إن أح قلت لا أستطيع فأتاني من سفن فاتى اقيامي من خلفي فرأيت حتى كنت في أعلاها فأخذت بالعروة فقيل له استمسك فاستيقظت وإنها لفي التي يلي فأخذتها على النبي صلى الله عليه وسلم تلك رغبة الإسلام وذلك الأمر أمر الإسلام وتلك القوة قوة الوفقى فأنت على الإسلام حتى تموت وذاك رجل عبد الله بن سلام وقال وقال لي وقال لي خليفة حدثنا معاذ قال حدثنا معاذ عن محمد قال حدثنا قيس بن عروان عن ابن سلام قال وصيف makara min safin dan hadathna abdullah ibn muhammad shine al-musnadi qala hadathna azhar ibn sa'd al-bahili as-samman sana'a sakinan ko sayda abin nan mai an ibn aun shine abdullah ibn aun an muhammad ibn sirin an qais ibn ubad قال كنت جالسا في مسجد المدينة قيس ينا بعد الأباني ينا كنا كسن كنا ضوني سكن مسلاة مدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع سيقى وانا متن يا شبو بغنن فسك الساعة كذا علاما tsoron Allah ga fiskarsa da kuma kankan da kai tawago faƙalu suka ce haza rajulun min ahalin janna wannan mutum ne daga cikin 'yan aljanna fasalla raka'atai ni sai salla raka'a biyu ta jawwaza fihima ya gajarta su sun makaraja sai ya fita wata bi'tuhu in ji qais ya ce sai na bishi fa na ce mai innaka hina dakhalta almasjid kai fa a lokacin da ka shiga masallacin nan qalu hadha rajul min ahli aljanna wayanda ke cikin masallacin sai suka ce ga dan aljanna can qala sai ce wallahi ma yanbaghi li ahadin an ya ma la ya'lam ba ya kamata mutum ya faɗi abin da bai da ilimi akai saboda me za su ce min rajul min ahli janna? wasa uhaddithuka limazak amma kai tun da ka biyo ni kuma ka ji abin da suka ce to zan faɗi ma dalilin da yasa suke cewa haza rajul min ahli janna me ya faru zan faɗi maka dalili yace ra'aytu ru'ya mafalki nayi ala ahdi rasul ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam azabani annabi sallallahu alaihi wasallam fa qasastuha alayhi sai na je na faɗi ma annabi cewa ga mafalkin da ne ko dawa malamai suna cewa idan mutum ya mafalki ba ya kamata ya jifa da mafalkin kawai ya sabatu ya tambaye ma abuta ilimi su faɗi mai tafsirin wannan mafalki kyau ka ra'aitu ka'anni fi rawdatin a cikin mafalkin na ga cewa gani cikin wata kace gani cikin wata fadama zakara min sa'atiha shi abdullahi bin salam ya ambaci irin yadda fadama ke da faɗi a ha da kuma kasancewa tsiron da ke ciki kore shar ya ce wasa ɗuha umudun tsakiyar fadamar sai ga wani ginshiki min hadidin kuma na ƙarfi asfalhu fil ard kasan ginshikin ya shige can cikin ƙasa wa'alahu sama samansa kuma ya shige can cikin sama saboda haka ba a ganin ƙarshensa da ƙasa ba a ganin ƙarshensa da sama fi alahu urwatun sai na ga wata igiya can sama faƙilali sai aka ce min cikin mafalkin irka rika wannan igiyar kai ta hawa kultu sai na ce na an ba na iyawa fata ni min safun ko kuma wasifun a wata riwaya sai ga wani mai hidima ya zo min farafa'a siyabi min khalfi sai daga tufafi na a bayana farafitu sai na kama ginshikin hatta kuntu fi a'la ne ta hawa hannu kai can sama fa urwa da na kai inda igiyar sai na rike wannan igiyar fa khassu fil urwa eh, wani wata riwaya kuma bil urwa ke sai na riki wannan igiyar faqila li faqila eh, faqila lahu eh, istamsik sai aka ce mai wato sai aka ce da ni to rike da kyau al-istimsak shine riƙo kinkinkin yanda abu bai kucewa sai kaftu ina rike da igiyar sai na falka wa innaha ha da yadi a lokacin da na falka igiyar na ga hannuna sai na falka sau sastu faqasastuha ala nabi sallallahu alaihi sallam. sai je na ba a annabi sallallahu alaihi wasallam labari faqala ce min tilka raudatu wannan fadaman da kai mafalkin kana ciki al-islam musuluncin kenan da kuka cikin musuluncin wa ka al'umud wannan ginshikin da ka gani tsakiyar fadaman nan eh, umudul islam ginshikin musulunci kenan wa tilka wannan igiya kuma da ka gani urwatul wusqa ita ake ce ma al'urwatul wusqa wato igiya mai ƙarfi wadda ba ta katsewa fa'anta al'al islam saboda ka kai kana cikin musulunci hatta ta mutu har ƙarshen rayuwarka kana bisa ga musulunci wa zalika rajul tau abdullahi ibn salam shine shi abdullahi ibn salam bayan ya bada wannan labarin sai ce to wannan da yayi wannan mafalkin shine abdullahi ibn salam kaji dalilin da suke ce mini da aljanna ya kai ƙarshen labari to wa qala li khalifa imam bukhari yace khalifa ibn khayyab daga cikin malaman sa ne shi ko sai ce haddathna mu'az eh, haddathna ibn aun wato mu'az shi ne mai wanda ya yi mutaba da azhar azhar as shi ne dalibin abdullahi ibn aun a isnadin mu na farko wannan kuma mu'az ibn mu'az al-ambari shine yawa azhar eh, mutaba'a to zai ce haddasana ibn aun shi ba an ana yayi ba amma azhar as-samman shi ce an ibn aun ko to an muhammad ibn sirin kenan qala haddathana qaisun shi kuma tsakanin muhammad ibn sirin da qais a isnadin farko an ana ce amma wannan isnadi na biyu eh, a tahdis ko حدثنا قيس ابن عبادة عن ابن سلام قال أما شيء رواية تا خليفة ابن خيات زواج معاذ ابن معاذ الأنبري يتي وصيف بدل من صف وصيف من خدمة can kuma da muka karanto min safin ya ce ko? ɗaya inda aka san bambancin lafazi kenan kawai في حدثنا سليمان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت ثم قال إنك بأرض الربا فيها قاشم الربا بها قاشم إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك هملة ابن أو هملة شعير أو أو هملة أكل فلا تأخذه فإنه ربا ولم يدخل النذر وأبو داود ووهب عن شعبة البيت حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة ابن حجاج عن سعيد ابن أبي بردة عن أبيه شين أبو بردة قال أتيت المدينة yace na zo a cikin garin madina falaqita abdullahi ibn salam ina haɗu da abdullahi ibn salam radiyallahu anhu faƙale ce ala ta ji'u shiwo kai abu ba ka zuwa fa'ud'i maka sawiqan wa tamran in ciyar da kai garin alkama da kuma dabino wa tadkhulu fi bait kuma ka shiga gidana kuma qala sannan ya kuma ce mai shi abdullahi ibn fi ardin eh bi ardin ya rubuta muku to duk dai huruful jar eh, innaka bi ardin ko kuma fi ardin kana cikin wata ƙasa arriba biha fashin wadda riba ta yawa a cikin wannan ƙasar bayan hmm? najeriya zo riba ta yi yawa ko ko ina riban illa man rahimahullah gila sai ja'iz da wani bangare na stanbic ko ko kuma wasu bankunan da suka kikeɗe haka ne gehe guda a raba musuluncin gehe guda da eh? <laughs> sai ya ce kana cikin ƙasar da riba ta yi yawaita a cikin wannan ƙasar to iza kana laka ala rajulin haƙƙun buga wata fatawa da zambaka in kana bin wani mutum bashi fahada ilaika hamla tibni sai kawo kyautar eh, abin nan eh, tibni ko abin nan kaikai tuwaje ce ma tibni wanda za a ba dabbobi su ci ba kaya guda himli eh, kaya guda kenan ɗan na ɗaurewa ne sai a ce dame ko to in sa cikin mangala a ce mangala guda yan kuma da sa cikin buhu ne a ce buhu guda an fahimta ko sai baka buhu guda na ƙaiƙai au hamla sha'irin ko buhu guda na sha'ir au hamla kattin ko kuma dame guda eh, na abincin dabbobi ya baka nan ya baka kyauta da saboda me zai baka kyauta bai biya ka bashin da kake bin shi ba yace to kakka amsa fa innahu riban idan ka amsa ya zamo riba maza ba abdullahi bin salam ke ne an fahimta ko? to kamar ka zo bin bashi ne ɗan mahauci ne ka zo bin bashi sai a zaunar da kai a yanko a yanko nama a yi ma kunshi ba a baka ana wannan da farko saje da Allah ka ɗaya da abin da ɗaga mana kafa har zuwa lokaci kaza amma ga abu ka za a ce a yi rogo shi ke na an toshe ma baki baka da bakin magana wata ran ka zo maɗin haka nan ne za a yi ma ko kuwa tawo eh, musamman wannan na faruwa tsakanin eh, abin da hillani da abin da mahauta eh, ya ɗau ba shi shanu bai biya ba ba hilla ce zo biyan ba shi ta mai kunshin nama <laughs> da irin haka nan ɗin shi na eh, abdullahi bin salam ya ce wannan riba saboda kaska ansa menene badal na wanga abin da ya kawo ya baka ni kan bashi bala ya baka wanga abin sannan lokacin da babu bashi tsakaninka da shi yana maka wannan alherin haiwa in ya kasance mu'amalar da ta shiga tsakaninku sa yake maka wannan alkhairin to riba ce yake baka cin hanci ne ke baka kakka amsa an fahimta ko kamar tsakanin lakcarori da ɗalibansu kakkyar tuttuka ana ba farfesa <laughs> amma na san farfesan da aka aiko mai kuɗi dubu cikin tsananin da ake na rashin albashi wallahi mayar waye ba gare shi aka aiko kai tsaye ba cikin account ɗin shi ba an san bai amsa sai aka bi ta hanyar account din dan shi aka iza mai kuɗi shi ko iza ma uban <laughs> uban ya tambaye shi ina waɗannan kuɗi suka hito da ya mai bayani ya ce to ga kudin su mai za a mayar musu eh da saboda haka duk yadda lamari abin da eh, mutane suka gurɓace akwai na ƙwarai ake samu eh zau magana ofis ofis na cin hanci wanda ai ba su ko faduwa eh sai dai a ce Allah ya bada sauki to saboda haka duk lokacin da wata mu'amala za ta sa wane baka kyauta in mu'amala ta yanke shi kenan ko ka hain wannan mu'amalan babu wannan kyautar kamar alƙali saboda me za ka yi ma alƙali kyauta an hana alƙali hamsin kyauta hmm? an hana shi kada wanda ke da kesu gare shi ne ko kuma wanda bai da kes an fahimta ko amma wanda ke da kes kotu ne ya fi tsanani to shi ma ɗin da ke bashi ai yana sa ran wata ran na kes ya kai shi kotu ne ko <laughs> lauyoyi masu lauyoyin mutane <laughs> ah, Allah sauka to an nadru wa Abu daud <clears throat> wa Wahab. ibn jarir kenan annabur shine ibn shumayl shi ma ɗaya daga cikin malaman garibul hadith wasu ce abu ubaida alqasim ibn sallam shine farko wanda ya fara rubutu akan garibul hadith wasu kuma su ce annabur ibn shumayl sannan wa abu dawud shine at-tayalisi wa wahab ibn jarir duk sun ruwaito wannan hadisi an shu'ba kamar yanda wane ne ya ruwaito ga shu'ba eh, shine ibn aun a'a suleiman ibn harb ne ruwaito ga Shu'uba, to akwai nabur ibn shumayl abu dawud at-tayalisi sannan wahab ibn jarir duk sun ruwaito ga Shu'uba, amma ba su ambaci al-bait wa tadkhulu fi bait ba su ambaci wannan jumlar ba nan bayin da kun dalilin da yasa ya kawo eh, wannan mutaba'at din kenan to ina ga masu kamera na nuna mana lokaci za mu dasa aya anan abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskuren da ya faru kuma Allah ya fi mini ya yi cikin zukatan masu saurare mun ga abin nan farfesa Muhammad Mansur Ibrahim ya shigo yana dingirisa da kafa muna dai roƙon Allah Allah subhanahu wataala ya dauke wannan rashin lafiyan baki ɗaya ya dawo bisa ga kujeran nan neman dan sarara hmm. sama <laughs> da alhamdulillah wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik